yanzu haka jama'a da dama ne suka wa gidajensu a wasu ƙauyuka da ke cikin ƙaramar hukumar gombe da ke arewacin jihar adamawa biyo bayan harin sadika nokin da wasu bindiga ke kai musu na baya bayan nan ma shine harin da aka kai a garin fota da kuma ƙauyen bisir inda aka samu asarar rayuka da kowane ofishin 'yan sanda da mama jami'u kawo yanzu waɗanda aka kai wa harin sun fa ba zama ne zuwa cikin garin gombe da ma wasu rare don neman mafaka gaskiya an kasu kashi-kashi wasu suna gombi wasu kowa da yaro yi da zai je mai ya fake babu tabbacin ga gani da ko an rarrabu ne kawai duk kowa ya samu inda zai je ne kawai gaskiya gaba ɗaya mutane hankali hankali kalin kowa ya tashi akwai matsala akwai matsala na jami'an tsaro kan yana garin tana buƙatar a taimaka da jami'an tsaro. to kwashin wani mataki aka ɗauka na tabbatar da tsaro a yankin dsp muhammad ibrahim shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa. ya eh, lallai wasu 'yan bindiga wanda ba sun tashi ko su waye ba su farma wa garin fata wanda kuma a nan akwai wani dan sandan mu wanda asalin sa dan garin fata ne amma ya zo ne daga diga Delta sai a can yake aiki ya zo wurin yan uwansa wannan abun ya ritsa da shi aka kashe shi rahoton da aka ce an samu an kashe yan sanda guda bakwai ba haka bane dan sanda ɗaya ne wanda aka kashe sannan ɗaya kuma ya ji ciwo to kamar su kuma fararen hula fa eh to a dai bayan da muka samu da an kashe mutan da aka kashe mutane hudu aka kashe sannan kuma sun yi kone kone sun kona eh, police station din mu da kuma kotu da coci guda biyu. To ina batun ake nan cewa ma sun tafi da sun ebi makamai a wannan hari da suka kai. Ba samu ba makami ko ɗaya da suka tafi da shi. Ba su da makami ko ɗaya ba. To kamar na ƙauyen Bisir kuma fa wani mataki aka ɗauka ganin yadda abubuwan ke faruwa yanzu. musamman ana kai da jami'an su hari da yanzu magana nake ga maka dai da sojoji da yan sandan mu sun sun zama cikin wannan dajin domin eh, da cikin ikon Allah insha Allah za a gano wanda suka wannan aikakan kuma za ka masu to sai dai kuma yayin da dakarun sojin Najeriya ke kare kaimi a yaki da masu tada kar bayan manazarta irin su Mr Joseph Gimba na cibiyar samar da zaman lafiya ta Center for Peace Education and Community Development na fa ganin akwai mafita ga wannan matsalar gaskiyar maganin ba wani abu bane wayannan mutanen suna da abin da suke faɗa suke so a yi musu a nemi hanyar da za a yi in za su zo ne a zo a zauna a tattauna da su kukan ba me kuke so a san menene suke ciki a yi ma wa'insu haka wa'annan sun ma a yi musu amma kuma a yanda yake ake tattun a yanzu haka gaskiya ba gaskiya ciki ba daɗi a cikinsa ko karan mutanen da ba su ci ba su sha ba ba su san ba su sauka ba su ake kashewa kuma a can sama sai a sai ana ta dogon turanci ana ta babban turanci budget an tara kuɗi da yawa aka ce a na security har da mu ga security ba kamar a baya dai shekwata tsaron Najeriya ta bakin kakakinta Major General Chris Olukolade ta fi bayyana cewa sojojin Najeriya sun samu nasarar tarwatsa wasu sansanin yan bindiga kusan goma sha bakwai a wasu sassan dajin Sambisa a ci gaba da farmakin sama da kasan da sojojin ke kaiwa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya